talata wanda ya daidai da daren sha ɗaya ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu daidai da ashirin da hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ɗaya ta bature lokaci ne da in allah maɗaukakin sarki ya so za mu fara karatun littafin muqarrarut tauhid wanda aka fi sani a ƙasar nan da cewa مقرر التوحيد والفقه والتجويد wanda wannan littafi ne ne safi rabi na yan aji hudu na firamare school a ainihin ƙasashen saudi arabia dalilin karatun wannan littafi duk da za a ji cewa kamar an koma bayan gaskiya ba komawa bayan aka yi matsala ce ta kai matsala wadda muna ganin in muka koye wa jama'a hakikanin abin da ya sa za a fara karatun wannan littafi ba mu kyauta to don mu kyauta ɗin sai mu ce tauhidi shine abu mafi girma a wurin Allah maɗaukakin sarki don haka ya haɗe kan annabawa baki ɗaya ƙarƙashin shi tauhidi shine abin da ke shigar da mutum musulunci kuma kafirce mishi ya fitar da mutum daga addinin musulunci dukkan musulmi ba su yi saɓani ba gaba da cewa wajibi ne kowane musulmi ya san Allah ya bauta ma Allah a bisa haƙiƙanin yadda ya san shi ne wannan sanayya da ake neman kai wa Allah maɗaukakin sarki shine ainihin ake nufi da tauhidi abin da ya faru shine yayin da hassada ta ci zukatan wasu arna da ke ainihin ƙasar nan tamu Najeriya musamman Najeriya ta Arewa sai suke ganin cewa hanyar da za su bi su ɓata wasu mutane da suke hatsadanta su shine wai su soki tauki ko kuma su soki wasu littattafai na tauhidi da ake karantawa wannan matsala ta faru a ƙasar nan kamar ta wuce ana ganin cewa kamar musulmin Najeriya baki ɗaya kansu ya haɗu ana ganin babu ja a kan abubuwan da ake kirayar mutane a ƙarƙashin alkur'ani da sunna amma sai aka samu irin waɗannan arna wannan baƙar wutar hassada da ke cikin zukatansu sai ta horo sai ta bayyana ainihin a cikin wannan watan ƙarfi a nan ne aka samu wani zindiki yake musu akan karatun littafin tauhidi da ake sawa a gidan rediyo yana mai ishara a kan cewa babu shakka yana kira ga gwamnati da aimar maza a daina ainihin sanya wannan karatu domin ya raba kan musulmi ya haddasar da fitina ba wani abu ne ake karantawa littafin kitabun tauhidi ne kitabun tauhidi kuma ba wai muhammad bin abdul ne ya fara rubuta shi ba a nan gaba gare ni ga littafin kitabun tauhidi wa ma'rifati asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi ala littifaqi wa ta'lifu الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق ibn Muhammad bin يحيى bin Manda rahimahullah wanda an haife shi hijira na da shekara 310 ya rasu hijira na da shekara 395 ma'ana ya rayu ne a tsakanin karni na hudu karni na yau kwatankwacin shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu da rasuwa gashi kitabu tauhidi ashe wannan ya nuna rubuta kitabun tauhid ba sabon abu bane da malam Muhammad bin Abdul Wahhab to malam Muhammad bin Abdul Wahhab da ya rubuta kitabun tauhid menene a ciki wanda ake musu wanda ke karanta wannan littafi ake sakawa a gidan rediyo malam Ja'far menene yake faɗi a ciki wanda ake musu wannan gaba gare ne nan kitabu tauhidi ne na Muhammad bin Abdul tare da sharhohin shi guda uku waɗanda jikokin shi suka yi babban sharhin shi shine Taysirul Aziz al gashi wannan littafi muna nan muna karatun shi a masallacin mu na Juma'a da Muciya yanzu muna da wajen kasusuwa guda 40 da ake ciki Taysirul Aziz al sharhi na kitabun tauhidi bayan da mun gama karatun kitabun tauhidi fiye da shekara goma a wannan masallaci wannan yana cikin yin sharhin makiya suka kama shi suka kashe shi yana matashi dan shekara 34 sai wani dan uwan shi wanda shi ma jikan Muhammad bin Abdulwahab ne ya tashi ya rairaye ya karasa wancan sharhi sai ya sa mishi Fathul Mati sharhu kitabit tauhid gashi sannan shi mai Fathul Mati din ya sake rairaye Fathul Mati sai ya mai da shi ya zama qurratu uyunil muwahhidin qurratu uyun ba ta mu ta zage zagi ba wanda ake batsa da ita a karatun zaure dan akwai qurratul uyuni wanda ji ya karatun tsoro a zariya da kyar ne in bai san littafin qurratul uyuni ba to wannan littafi ne na fasikai wanda ake karantar da siffar mata da tsiranci da iskanci da duk wata shagoliya ana kaiwa wannan qurratu uyunil muwahhidin ma'ana sanyin idan masu tauhidi duk waɗannan sharhohi guda biyu da fatul majid da qurratul uyun malam sulaim amana abdurrahman yayi su jika muhammad bin abdul wahhab wancan sharhi na farko malam sulaiman yayi shi shi ma jika muhammad bin abdul wahhab to abinda nake so yanzu kafin mu tafi da nisa kowa ya karkata kunnan shi da kyau kuma ka je duk inda ake ce da littafi ka bincika ana ce da littafin kitabut tauhid insha Allah ta'ala ka je ka siya ka ga me ke ciki menene ake cewa mutane kar ku saurara me ake cewa mutane ku yi hankali me ake cewa mutane a daina sawa a gidan rediyo malamin da yace ce bismillahir rahmanir rahim sai yace kitabut tauhid ko shimfiɗa bai ba bayan bismillah me yace sai ce kitabut tauhid littafin tauhid sai ce wa kaunin ta'ala da kuma bayani akan magana Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mutane da aljanu ko aljanu da mutane ban halicce su ba sai dan su bauta mini wa da kuma magana Allah madaukakin sarki da yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haqiqa mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma an ibudu Allah shi manzon yana cewa jama'a tashi su bauta wa Allah wa at-taghut kuma su nisanci ainihin taghut waɗannan ayoyi ne na alqur'ani sannan sai ya sake cewa al'aya ka karanta aya har zuwa ƙarshe wa qaulihi da kuma bayani akan maganar Allah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya hukunta kar ku bauta wa kowa sai shi iyaye kuma ku kyautata musu jama'a kun ji yadda littafin ya tafa sannan malam ya sake cewa wa kaulihi da kuma maganar bayani magana Allah da yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bautawa Allah kan ku hada shi da komai al-aya karanta aya har zuwa karshe wa kaulihi ta'ala da wa kaulihi da maganar Allah da yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a jama'a ku zo in karanta muku abubuwan da Allah ya haramta muku babban abu da Allah ya haramta ne, kar ku sake ahir kan ku hada Allah da komai Allah ya ce ka karanta ayoyi kuma har zuwa ƙarshe sai ce qala ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yarda yace man arada an yanzura ila wasiyyati muhammad sallallahu alaihi wa sallama allati alaiha khatimahu falyaqra qawluhu ta'ala wanda ji yake son ya karanta wasiyar da ita manzon Allah ya cika da ita manzon Allah ya bar al'umma a kai ya karanta magana Allah da Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima jama'a musulmi mun gane wannan da kyau abdullahi dan masud yanzu wannan asari ke bayan da ya gama kawo maganganun Allah sai ya kawo maganganun sahabi gashi yake cewa duk wanda ke son ya ga wasiyar da ita manzon Allah ya cika ya karanta waɗannan ayoyi sai kuma ya ce wa an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himari na kasance ina bayan manzon Allah akan jaki ma'ana manzon Allah ya goya ni akan jaki فقال لي سيتدني يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ya kai mu'azu ko ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ko ka san haƙƙin da bayi suke da shi ga Allah Allahu wa rasuluhu sai ni ce ya Allah da manzon Allah so suka sani ya manzon Allah qala sai yace haqqullahi ala al-ibadi an ya'budu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin da Allah yake neman bayi su isar mishi shine su bauta mishi kar su hada shi da kowa wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'azziba man la yushriku bihi shay'a haƙƙin da kuma Allah ya aza wa kanshi game da bayan shi shine cewa Allah ba zai azabtar da duk mutumin da bai mishi shirka matuƙar baka shirka ba Allah ya maka gamda kasar ba zai maka azaba akan alifin shirka ba wato sai ni mu'azu na ce ya rasulullah ya manzon Allah afala ubashiru nasa bale wa mutane albishir ba kala sai yace la tubashirhum kakkai musu albishir bayan sai kowa ya dogara da cewa ai baya shirka sai je ta faro ne dan haka rabu da su sai malamin ya ce akhrajahu fi sahihaini bukhari da muslim suka fitar da shi a cikin sayuwar bukhari da muslim iyakar babin kenan sai ce fihi masail a ƙarƙashin babin nan akwai matsalolin da muke fahimta al'ula matsalar farko alhikmatu fi khalqil jinni wal ins hikimar da ta sa Allah ya halicci aljanu da mutane ita ce me bautawa Allah mun ji a cikin doron aya alqur'ani الثانية مسألة بيو أن العبادة هي التوحيد هي التوحيد ya ce ai ita ibada ita ce da annan al-khusumata fiye domin duk rikicin da aka yi tsakanin annabawa da jama'a su an ta yi akan ainihin ne an je ne akan tauhidi ko na annabi ya zo ya ce ani ibudullah ani ibudullah wa la shay'a ku bauta wa Allah kar ku hada shi da komai ku ibudullah sai ai ta husuma ashe kowa ya fahimci mecece ibada anan tauhidi الثالثة ta أخرى anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah wannan babu yana nuna mana ashe duk wanda bai zo da tauhidi ba da dai bai taba bautawa Allah ba fa fihi ma'ana qawlihi to anan ne za a samu ma'anar magana Allah da yace wala antum abiduna ma a'budu ko kuma kafirai ba za ku bautawa abin da nake bautawa ba tunda duk bautan nan da kuke yi babu tauhidi a cikin aikin banza kuke yi الرابعة مسألة هدو الحكمة في إرسال الرسول hikimar da ta sa aka aiko da manzanni wata hikima ce ita ce حكمة Allah hikimar kenan manzanni ba su zo don su karantar da and technology ba wannan ba shine muhimmancin babba ba manzanni ba zo don su koyar da kasuwanci ba wannan ba shi ne muhimmancinsu babba ba babban muhimmancinsu shi ne su tabbatar da tauhidi to in tauhidi ya tabbata to komai kuma ya iya biyo baya sannan alhamisa matsala ta biyar annar risalata amma kulla ummati wannan ya nuna manzancin da Allah ke turawa ya kame kowace al'umma sai da Allah ya turo musu da manzanni domin nassin qur'ani ya ce wa in ummatun illa ala ba wata al'umma sai da aka samu manzo ya cikinsu. cikin su as-sadisa annabiyyul anbiya'i wahid wannan yana nuna mana ashe lalle addinin annabawa duk ɗaya ne baki ɗaya ko da ita sun rabu a wajen shari'a kaza wannan ya ce kaza haram wannan ya ce amma dai asalin addinin abu ɗaya ne السابعة مسألة بقي المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت مسألة من جرما إتتي duk bautar Allah ka ba za ta yi ba sai ka kafirce wa dagutu to wannan littafin da zamu karanta zai bayyana maka me dagutu kuma menene nau'o'in dagutu insha Allah hmm. ma'ana bautar Allah ba ta yi sai ka kafin cewa abin da kuma yake faɗa da Allah dan bai taba yiwuwa kina amaryan ne amma kuma kina haɗa kai da kwarto kuma ya zama kuna nan lafiya lau da ango zai yi kowa ya ce ba zai ba ko to haka ba yadda ba ku daidaita da Allah sai ka kafa cewa duk makiyin Allah sai ce fa fihi ma'ana qawlihi ta anan ne to magana Allah za ta bayyana da Allah yace fa man yakfur bil tahuti wa yu'min billahi wanda biya kafir cewa tahutu yayi imani da Allah to wannan shine ya kama hijiyar Allah bin dare Allah ya karanta aya har zuwa ƙarshe الثامنة مسألة تتفر أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله طاغوت ينا shiga duk abinda aka bauta wanda ba Allah ba to wannan abu ya zama طاغوت التاسعة تترى عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند الصلاة malaman farko waɗannan ayoyi suna da girma a wurinsu waɗannan da cikin suratul an'am tun daga shi wani malamin daga cikin malaman farko shine Abdullahi dan Mas'ud ya ce wanda da yake son ya ga wasiyar da ita manzon Allah ya cika to ya duba ainihin waɗannan ayoyi ashe waɗannan ayoyi na da girma a wurin malaman farko sai ya ce wa fiha ashru masail a ƙarƙashin waɗannan ayoyi akwai matsaloli guda goma awwalu ha matsalar farko nahayu an shirki an gane shirka al'ashira matsala ta goma al'ayatul muhkama fi suratul isra'i wa fiha 18 matsala yace a ƙarƙashin kuma ainihin waɗannan ayoyi waɗanda suke ayoyi ne ke ɗauke da hukunce-hukuncen musulunci to ainihin sun zo cikin suratul isra akwai matsaloli a ƙarƙashi guda goma sha takwas bada a hallahu bi kaunihi Allah madaukakin sarki ya fara da cewa la taj'al ma'allahi ilahan akhar karka hada wani kar hada Allah da wani abun bautawa daban wanda ba Allah fataqu da mazmuman mahmula sai ka zauna cikin zargin ko cikin kaskanci sai ce wa khatama bi qawlihi sa'annan sai cike ta da cewa wala ta ma allahi ilahan akhara kar kuma ka sanya ainihin wani abun bautawa tare da Allah fatulqa fi jahannama sai a wurga ka cikin wutar jahannama maluman madhura kana abin zargi kana abin ainihin wulakantawa sai ce ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسألة سي الله يفتكر دمو الله يتركي دوكك أبسا جرما شأن وانا مسألة بقوله سيتي ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة waɗannan fana daga cikin hikimomin da ubangijinka ya maka wahayinsu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiya ashra matsala ta goma sha ɗaya ayatu suratin nisa lati tusamma ayatul huquq al'ashara. ayatul a al-ashara bada'aha Allah ta'ala ayoyin da suka zo ainihin wato ayar da ta zo a cikin suratul nisa wanda ake kiranta ayar haƙoƙi waɗanda akwai haƙoƙi guda goma a ciki waɗanda aka fi sani da ten commandments ɗan boko wannan ta zo a Qur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya fara da cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kan ku hada shi da komai الثانية عشرة مسألة تقوم شافيو التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته تنبيه كما وصية من الله صلى الله عليه وسلم أو متوش الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤه معرفة حق الله تعالى علينا sanin haƙƙin Allah maɗaukakin sarki a kan arrabi ashirar matsala ta goma sha hudu ma'arifatu haƙƙin ibadi alai a cikin waɗannan ayoyi da hadisai muka san haƙƙoƙin da bayi suke da shi a wurin Allah idza addau haqqahu matakar sun isar da nashi haƙƙin ta hanyar yi mishi tauhidi الخامسة عشرة مسألة matsala laya هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة wannan matsala da yawa daga sahabbai ma ba ta ba domin gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rabu da mutane dan in aka gaya musu za su koma kowa ya jingina akan cewa ai ya ainihin tsarkake tauhidi don haka ba sai ya kula da kaza ba sai ya kula da kaza ba sai aka bar kowa ya tsaya a tsantsar tauhidin kuma ya kula da sauran dokoki dan in kasancewa da zarar ka gyara tauhidin ka lalle za ka shiga aljanna to wani dan da kifar sai je ta shakenci bangaren zinace zinace shaye shayen giya cin haram sai guni da sauransu da an taba shi ce ai ya gyara tauhidi sai aka ce to a lullube wannan matsala karshe aka ce shi ma mu'az ya faɗi ne a yayin da ya ga kai ya mutu wa musulmi a tsara gini jama'a mun gane wannan da kyau ko as-sadisa ashara ta goma sha biyar jawazu kitmanil ilmi lil maslaha ya halatta inda wata maslaha a sakai wani ilimi zuwa wani lokaci saboda tsoron kan mutane su fahimci abin a kuskure wata fitina ta biyo baya asabi a ashara ta goma sha bakwai istihbabu bisharatil muslimi bima yusirru an so duk abin da kasan zai faranta musulmi rai ka rinka mishi bishara da shi asabi na ashara ta goma sha ainihin wato takwas malam ya ce alhaufu min al-ittikali ala si'ati rahmatillahi ana tsoratar da musulmi kai ya dogara akan cewa Allah mai yalwatar rahama ne ya je ta saba ma Allah kar ka dogara da cewa ai dan babanka na da mana yana manaja kaza ko yana kwamiti kaza ko yana kaza kai ta barna misali ko haka ma anan ake fadakar da kai kar ka dogara cewa rahama Allah na da fadi ka je kai ta sharko ka ka ce ai Allah ya ce wa rahmati a kullu shay'in sai ka dauki kwalbagiya ka tittila ana tsoratar da kai akan irin wannan domin ɗabi'a ce ba irin haka ake so musulmi ya kasance التاسعة عشر تقوم شاترة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم هناك تنبيك أبن لو كسني وكيليك بل كتي الله كتنزو الله سوس كسني العشرون مسألة عشرين جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض يا على التأوار وسنة لأكرنت دسوس إلمي وسكما أواري سبا تارد أكرنت دسوان إلمي بسبب لأنه قال بس كيسو فهمتها jama'a mun gane alhadiya wal 20 mas'ala ta 21 tawadu sallallahu alaihi wa alihi sallama li rukubil imari ma'a al-irja'i alaihi wannan ya nuna tawadu manzon Allah tunda har ya zama manzon Allah yana hawa jaki kuma har ma ya goya wani akan jakin yayin da a yau wani yallaɓan in dai mota ce ba shi kadai za a ja shi ba ko wani ne zai zauna a gaba sai ce a taimaka shi fa a sittin baya duk baki ɗaya yi ba baki dai amma wai wani ya zo sittin gaba ya zauna sai ce a sai dai shi wahada hula sharika a mota to amma kaga manzon Allah saboda jawalin mu jaki ne yakan hau sannan kuma har ya wani akan jakin sai malam ya ce wani wal na matsala ta 22 jawazul irdafi ala dabba matakar dabba za ta iya daukar ka ya halatta ku biyu ku hauta ba ku zalunce da الثالثة والعشرون مسألة عشرين دقيقة فضيلة معاذ بن جبل وأن الحديث ينالون من فلل معاذ بن جبل ونقاش النبي أوالي في الوان إلي هر النبي باش أمان الوان إلي الرابعة والعشرون مسألة عشرين دقيقة عظم شأن هذه المسألة girman sha'anin wannan matsala wacce ita ce tauhidi jama'ar musulmi tun daga farkon littafin nan har ƙarshen shi abin da ke ciki ke dan Allah menene ake musu shi yasa matsala ta kai matsala tsakanin mu da arnan ƙasar nan kullum ana zargin mu masu da'awa muna cewa a dawo akan sunna ana cewa mu ke raba kan musulmi yanzu karanta wa musulmi wannan shine raba kan musulmi su waɗannan arna menene tauhidi a wurinsu kuma wani littafi ne na tauhidi a wurinsu su fito su karanta wa mutane har yau babu kwaya ɗaya da aka karanta kuma in an zo an saka ana karantarwa ƙur'ani da hadisi kuma su ce a daina sun ce mu mun yi karatu a hannun yahudawa mun yi karatu a ƙasashen yahudawa wacce ce kasar yahudawa mu ne mun yi karatu ne a nan kasashen mu da aka haife mu kasashen Hausa sannan sai karatutuka da muka yi a kasashen nan na Afirka inda baya wuce Sudan ko kasashen Misra ko kuma kasar da wahayi ya sauka kasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasar da Allah ya ce la uqsimu bi hadal balad wa anta hillun bi hadal balad wa walidun wa ma walada kasar makka ko kasar madina iya kasashen da muka yi karatu kenan amma wannan arnan da ke faɗin wannan magana babban ɗan shi ya yi karatu ne na addinin musulunci a ingila ɗan shi babba ya karatu addinin musulunci a ingila amma shi ɗan shi bai karatu a ƙasar yahudawa ba shi ɗan shi bai karatu a wurin yahudawa ba sai mu da muka karatu a tsakanin ƙasashenmu na musulunci a wurin limaman da kowa ya san limaman musulunci ne muka je muka karatu a kasashen makka da madina amma mu ne muka karatu a kasashen yahuda don mu iyayenmu ba arna ba ne shi ya sa matsala ta kai matsala magana akan mu daina magana akan kafirtar da waɗannan arna wallahi duk wanda ya tada wannan da'awar ƙarya ban da mu a cikinta ba za kuma a haɗa kai da mu ba sai dai yanzu a share mana fili in filin stadium ne za a share in filin sukuwa ne in Ahmadu Bello stadium ne a share mana kawai mu zo mu mukabala da su a tabbatar da arnan ciki tsakanin mu da su wannan shine kitabu tauhidi na Muhammad bin Abdul menene a ciki da ya gama fa ya gama babu na farko sai ya ce albabu Sadi sai ya ce babu fadlit tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi babin falalar tauhidi da kuma irin manya-manyan zunubai irin yadda tauhidi ke kankare zunubai sai ya ce wa qaulin lahi ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ya kawo ya kawo hadisai har zuwa ƙarshen littafin haka ne ke cikin kitabun tauhidi me ya aiki a ciki amma an ce a daina karantawa amma saboda son zuciya ga wanda ya fito karara ya ce ana iya ganin Allah ana iya ai magana da Allah ana iya a rubuta wa Allah wasiƙa Allah ya rubuto wanda ya rubuta mishi wasiƙan nan jawabi a gidan rediyo ɗaya ake sa wancan da wannan amma sai aka ce a daina sa tauhidi a ci gaba da sa wannan ba ma gujen boka an yi adalci sai kuma gobe sai a koma a ce mu ke raba kan musulmi me raba kan musulmi menene muka faɗa wanda ya saba ma tauhidi a zo a gaya mana abu ɗaya da muka faɗa wanda ba mu da shi a cikin alkur'ani ko kuma a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da muka faɗa na aqida za mu iya kawowa daga imamu malik shugaban mazhabi cewa shi ma wannan aqida shi ce kuma za mu kawo da isnadi taryan taryan amma ba ga tsoro ba a share mana fili mana a je mu da su amma sai a ce mana yara in ba iskanci ba za a dubi tsabar idan mu a ce mana yara mu ba yara bane mu ba yara bane kuma a maganar karatu babu kuruciya dan in ka kai shekara ɗari aka zauna ka kai a nan in baka iya karatun kitabun tauhidi ba shekarun ka ba za su taimake ka ka tada baki ba ashe shekaru ba su da amfani a to menene ba girman banza ba talaka ya girma sarki jama'a mun gane wannan da kyau waɗannan abubuwa in mun ce ba su yi mana zafi ba wallahi mun yi ƙarya domin tsuntsu alhuda-huda tsuntsu alhuda-huda ya je gano sarauniya ta kai sarauniya da kasaita da mulki da bunƙasa da gado ya zo ya bai wa sarkin shi labari annabi suleiman duk da ya gama ba da labari amma sai zo ya lalata al'amarinta ya ce wajattuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi ya ce amma ranka ya daɗe duk aikin banza ce wannan da ita da gadanta duk banzaye da ita da ta duk bautar rana suke yi sai fata-fata da ita yace Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul haba'a, fi samawati wal ardi yace me ya hana ita da jama'ar ta su yi wa Allah sujuda wanda yake fitar da ainihin ƙwaya sama da ƙasar ashe in muka dubi tsuntsu zai kishi akan ya ga ana bautar wani abu wanda ba Allah ya ya ga an kafa kyau tauhidi sai mu a fito a kafa kyau tauhidi sai a ce wai dan ana son haɗin kan musulmi wai mu ja baki mu shiru wai yanzu wai duk musulmin Najeriya kan su wai su albani da su Jafar ne kawai ke raba kan musulmi wallahi mun dau wannan zunubin zunubi a kafircewa tauhidin annabawa mu fito baki ɗaya mai shuru wallahi tallahi mun zama arna mu kan mu muka yi haka kuma wallahi mun zama zunzurutun munafukai munafukai kufur na nifaki na zuci sau da haka wallahi faufau ba za ta yi ba in dai akan mai shuru akan matsalar nan ne kan musulmin Najeriya ya haɗu kada Allah ya haɗa kan musulmin Najeriya kowa ya wargaje kowa ya sallah a gaban gadon shi shi kadai kada matar shi ta bi shi kada ya bi ta saboda haka matsala ce mai girma matsala matsala in kun ta fito ce muna da sassauci kowa ya san mu in ka saba mana fito za mu ce za a bi ka sallah mu ce ka za ka ce ba za a yi ba ko sai mu ce za a bi ka sallah amma wallahi in kana son ganin fushi wallahi da bakaken maganganu irin waɗanda Allah ya gaya wa iyayenka da kakanninka ya kai arni wallahi ka taɓo tauri wallahi duk irin waɗannan bakaken maganganu sai an bi an rinka tsuntsuntowa kuma a kanka da kai ake sau da haka jama'a su gane wannan tauhidi kuma ba harka ce wadda ake sassauci a kai ba domin ta kai komai ya iya yiwa a takalidanci malamai sun yi za ka iya takalidanci da wani malamin fiƙi ya ce maka kaza kaza kaza kaza ka je ka bi shi aka ce kuma baka laifi ba domin ga shi sahabbai annabi waɗanda ba malaman cikin su ba takalidanci suke khallad ibn rafi hadisin shi na cikin bukhari da su sallah yazo ne tsagen ficiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ana na gaban sallaci Sai yazo yake zuwa manzo Allah ya amsa gaito ka amma ka koma baka yi sallah baka sake sallah ya je ya dawo ya sake ya dawo ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba ke wanda ta wannan ba koya mu annabi ya koya mishi sallah tiriyar tiriyar a ciki ba a na mai farillan sallah ba ba a na mai sunnoni ba a aikace aka koya mai sallah ya tashi ya tafi duk duniyar ilimi malamai sun yarda da cewa Khallad ibn Rafi'in sallah shi tayi haka wanda ya koyi sallah daga irin wannan hanyar tayi mai iziya sai ya ce da a ce za ka je kai sallah sai da ka idar tsaf aka ce ina farillai ka ce baka sani ba ina sunnoni ina kaza duk baka sani ba yaya aka sai ka ce a malawa ne koya maka aka ce sallar ka tayi ma'ana an yarda da takalidanci a fiqh amma aqida fa sai Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah akan ilimi yake sanin tauhidi shi ba a takalidanci Allah ce cewa ya nema akan ilimi duk abin da zaka faɗi game da Allah sai ka kawo nassin aya ko hadisi haka littafin nan yake a shi amma aka ce wai a daina saka karatun shi to kuma dan an daina saka karatun shi a gidan rediyo me aka yi na saka karatun kitabu tauhidi a jiya da muka je muka zauna a Kaduna mun tattauna mun saka karatun a tsakiyar tudun wadar Kaduna ranar Alhamis nan karfe 8 na dare zan fara musu insha Allah ta'ala iyakar kitabu tauhidi na ce za a je a bude a karanta a garin Kaduna kowa ya ji menene me yake cikin kitabu tauhidin da har aka hura wuta ga boka matsafi kullum yana ba da fa'idoji daga littattafan shamsun ma'arifin kubura na tsafi amma ba a ce a daina saka karatun shi sai awa ɗaya kuɗi ya biya mu ma kuɗi muka biya kuɗin shi ba su fi namu ba namu ba su fi nashi ba amma mu an ci a daina cire namu me yasa saboda munafunci ya yi yawa a namu ɓangaren ba wani wanda ya shallake mu a shekaru wanda zai fito yin maganganu irin waɗannan da za su karfafi mutane sai a bar mu su ku sai su rinka magana da murya ɗaya sun haɗe kai sun kare shirka sun rushe tauhidi amma sai ka ji ba wanda zai fito daga cikin su ya kware musu baya amma mun sai a ce ai irin wannan karatun ai ya wuce babu shakka karatun ya wuce duk wannan muqarrar tauhidi. ya fi shekara 20 yana karanta shi a kasan nan na yan primary ne na islamiya ne me yasa aka ce a zuwa da shi saboda an dawo da aiki bayan to tun da an yi mai ara koma baya mu ma zai mu yi ya koma baya mu wannan da kyau ko babu shakka babu shakka wannan karatun da za a ya kamata a ce an wuce to amma da muka ga cewa an dawo da hannun abu baya to dole a sake dawowa wannan shirkar da aka samu mutane akai aka raba su da ita wai ita ce ake kokarin kuma sai an dawo da ita to tauhidi ne fara karanta shi akai gaba gare ni nan kuma dubi ga littafin da nake gaya muku da azumi kitabu tajridit tauhidil mufid na ainihin al imam al-allama ahmad ibn ali al-maqrizi al-misri mutumin kasan masar wannan littafin dan ma ba shi aka sa ba ai to shi wannan arnan aka sa wannan sai su make na ko kuma ya mutu makarizi hashi muhammad bin abdul wahab sai da ya karanta wannan tauhidin makarizi tukuna sannan ya samu shi ma ya fitar da tauhidi gashi malamin kasan makar ba dan saudiya ba balle a cikin yahudawa wai dan wulakanci wai ko ina musulunci yake amma wai saudiya wai sai a ce ku duba wannan wulakanci da ake kuma wai gobe mutum ya zo ce wai ya san darajar alqur'ani wai suna nan da yara yan shekara bakwai wai sun haddace alqur'ani alqur'ani wasa ne a zo ai musabaka ma kai kanka da kake alfahari sannan ga littafin tasihiru da itikad an adranil ilhad na al'allamatul muhaddis as-salafi al-muhaddis shahir muhammad ibn isma'il al-amir mai subul salam bashi shi ma da itikad duk waɗannan littattafai ne na tsantsar tauhidi to duk ba a zo kansu ba ya kai har ne na fara damuwa ran da aka zo kansu ya za ka yi kitabun tauhidi ai marabe ne domin nasoshin alkur'ani ne waɗanda kake alfaharin sani, nasoshin hadisai ne babu ra'ayi a ciki cewa yake Allah ya ce annabi ya ce kun dai ji gashi nan haka matsalar nan ta faru da wani babban malami a shekul Allah mafi taqiyyuddin al ya ce yana kasar su ta maghrib shehunnai suka ce musu a daina karanta kitabun tauhi a daina karanta kitabun tauhi ya ce bai taba sanin kitabun tauhid ba tun da shehi ya ce ba kyau sai da ya zo kasar madina yana nan yana zaune Allah ya shiryar da shi da ya tashi tafiya gida hutu sai ya samu kitabun tauhid sai ya cire bangon shi duk inda sunan ya kai balla baya da ya sami shehi a karbaka kallahu wani littafi ne na kawo a duba mana kuma ya shehu shehi ya duba mishi dama ga karatu suna nan da karatu haka Allah ya siffanta duk wancan da ake faɗi cikin Ali Imran gashi nan da tsabar karatu amma me ya faru shedan ne yake bin bayan shi saboda ne saboda tsabar bata da ya gama karantawa tsaf sai ta ke ji zo ya ce malam littafin da na kawo yaya matsayin shi ya ce ai tun da nake tun da uwa ta haifin ban taɓa ganin tsantsar tauhidin annabawa irin wannan littafin sai ce malam wannan shine littafin da kuke ce mana mu daina karanta a da kitabun tauhidi kenan sai faɗi su juda yana kuka yana yin suke su ma suna ce muku ne ka a karanta ka a saurara amma su ma inda za a kure su to me ke ciki ba su sani ba shekaru wajen goma sha biyar da suka wuce ko fiye da haka a nan center for islamic legal studies a nan ɗakin taron su ana lajjafa wani alƙali a garin nan faimi ke ce a hankali da tauhidin risala tauhidin da ke cikin littafin risala wai a hankali da shi kuma aka bar maganan nan shiru amma sai shi da yake arne ne ya kai karan mu a sakwato wai mun ce mai risala ya ce kar a jinsatul istiraha amma annabi kuma yana wai yanzu muna tuhumar mai risala ne na ce me ya hana ai mana adalci a kai mu wurin sarkin musulmin mana shi ne yake karan mu akan mun ci gyaran mai risala a fiqh amma mu ba mu ce mai risala kafiri ba mai risala ya ce kar yi zisar da a annabi ya ce a yi? annabi ya ne muka ce don haka na annabi za mu dauka sai aka ce mun ci gyaran mai risala don haka mun cancanta a hukunta mu shi kuma ya manta da wannan maganar a gaban mu yayi shekaru fiye da sha biyar da suka wuce yana cewa a yi hankali da tauhidin mai risala shin mutumin da ka ce a yi hankali da tauhidin shi ka lalatar da aƙidar shi da mutumin da ya lalatar da aƙidar wane da wanda ya lalatar da fikihun shi don Allah wane ne ya fi mishi ta'aji wanda ya lalatar da aƙidar shi to balle mu fa ba lalatar da fikihun shi muka yi ba tauhidin babu shakka tauhidi ne gardaga fiqhu fiqhu ne gardaga amma akan iya samun matsala wajen fito sai muka ce inda aka samu matsala a cire ta kuma magana muka yi ta zuciya sai da muka ce ga hadisan da muka dogara da shi amma shi ne kawo aya ko hadisin da ya sa ya dogara akan cewa ai hankali da tauhidi mai risala ba amma magana ta wuce shi kenan ca suke yi wannan maganar ba mu san da ita ba a kai gashi ya ɗibi jiki kuma ya tafi da wani kallabin ƙarya na munafunci ya tafi wai za a je wai kuma wai ga wasu yara sun ce mai risala ya ce ka a yi amma annabi ya ce a yi ka ji zindiki kai da ka ce a yi hankali da tauhidin shi ba kai da baka yadda da tauhidin risala ba mu mun yadda da tauhidin risala kuma mun yadda da risala amma duk abin da muka ga ya saba mana cikin alqur'ani da hadisi za mu tura abin gefe guda ne wanda littafin du'a'i Allah ya gare shi karman manhajin muke nan, kuma a shirye muke a haka wallahi ko kotun Allah za a kai mu fara gobe kiyama wallahi na shirya da haka wannan ita ce magana za mu fara karanta littafin kitabun tauhidin nan a yau insha Allah ta'ala ana daukar shi a video ana dauka a CD ana dauka a audio ana kuma yada shi wannan muqarrar tauhid wancan kuma kitabun tauhidi a Kaduna za a fara shi ranar Alhamis wato daren Juma'a kenan za a fara haka za a je ana karanta waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya ane mai kawo hujjoji da kuma wannan irin aikin da za mu fara a yau malamai ba tun yau ba wani littafi nan da wani babban malami abokin al'amiru san'ani معارج الألباب في مناهج الحق والصواب تعليق العلامة المحقق الشيخ حسين ابن مهدي النعيم tashi wajen shekarar ɗari nawa da rasuwa shi kuma ya rasu tun hijira na da ainihin wato dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai wajen shi da rasuwa ga shi irin wannan matsalar ce ta taso aka je ana zuba abubuwa a kawunan kaburbuka ana zuba abubuwa ana shirka ana kafirci wannan malami ya yi mutu a kai aka ce shi kenan ya zagi wani sai marmazin rubuta wannan littafi to duk baki ɗaya fa wannan littafin da za mu fara karanta jama'a don cutar da suke muku sai su ce muku ai duk littattafan saudiya ne to za mu karanta ka ji ke ciki amma muka ce shi kanshi wannan karatun shimfiɗa ce ga littafin nurul albabi na shehu usman na gode littafin nurul albabi na shehu usman duk malamin da ya kwana ƙasar hausa ai ya tabbatar da cewa shehu ya yi shi a buɗe a ga me ke cikin wannan littafin in ka shiga ubbaran shehu abubuwan da aka yi a kabarin shehu dan kodiyo a yanzu in ka buɗe littafin sai ka ga shehu usman da kanshi ya ce waɗannan abubuwan kafirci amma yanzu da ka dauko ka karanta sai a ce ka ce duk malamai ba kafirai ne a dan an ce malamai ka ba kafirai ne sai in ba kafiran bane kafirta malami ba shine matsala ba kafirta musulmi shine matsala in ya tabbata kafiri ne babu shakka za ka kafirta shi iblis ba malami bane karatu baya nuna tsabar imani imani shi ke nuna tsabar imani in imanin ka bai da kyau duk karatun ka karatun banza ne don haka jama'a musulmi ku san wannan matsala da kyau kuma muna wannan karatu mune ne akan muna mukabalantar waɗannan arna in abin da muke faɗi a kansu ya yi zafi a kansu gumurzun ya yi gumurzu Wa a fito ƙarara gwamnati ta shiga tsakani a share mana fiye a yi mukabala ta kwana da kwanaki kuma wallahi a shirye muke duk sanda aka sa duk inda aka sa a same mu kai tsaye kar a je ba a zo an gaya mana ba a je a ce an aiko musu sun ki zuwa ƙarya ne billahi lazi ko maƙiyin mu ya san ba ma shakkar muƙabala akan ilimi maƙiyin mu ya san ba mu shakkar muƙabala akan ilimi amma ba ga tsoro ba su share fili mana za ce ba alfahari ne ba ba mu ilimi dan kura ba kun yi ilimi amma dan ku zama arna in ba ku dan ku kura ba wane ne ya ce muku kuma ba a ilimi dan a kura makaryaci ana ilimi dan akura kura makaryaci dan in ba da haka ba ta yaya ba a yi maganin irin waɗannan baƙaƙen arna abin da ke damun su jama'a suna ta ciwo waɗannan baƙaƙen arna mutunci da can suna dira garurukan jama'a duk garin da suka dira za a ibo musu kyawawan mata su kwana suna zinace zinace da su su ci dukiyar jama'a su yi ta'addanci iri iri su ki sallah su ki azumi duk wani iskancin duniya da kasan gangayen yan iska su ne waɗannan shehunnai na yi sai aka zo aka ce izalatul bid'a wa iqamatu sunna duk sai aka rusa musu shi wani arnan sarki a ƙasar nan cewa ya rantse da Allah tun da mutanen nan suka keta musu alfarma bai kwanciya ya mutu shi kuma sai ya ga ya raba kansu da yake arne ne sai da ya ga bukatar shi ta tabbata sa'an nan tukune kwanta ya mutu cikin kwanci hankali shi to ya jama'ar musulmi waɗannan mutanen har yanzu wannan abin da aka yi musu yana nan a ransu suna ganin wai mutuwar malam bakar gumi ta ba da dama akan an haɗa kai tsakanin mushrikai da arna wallahi ba ta ba da dama ba muna nan jiya yau ba abin da ya canza na aƙidan mu ɗari bisa ɗari sai abin da ya karu sama haɗin kai kuma matukar ana son a haɗa kai sai an zauna an gane su wane ne arnan cikinmu domin babu shakka mu mun san ba addinin mu ne da ku ba ku kun san ba addinin mu ne da ku ba amma mu muna cewa mu musulmi ku kuna cewa ku musulmi babu shakka ɗaya cikin mu arne ne wa inna au iyyaku la ala hudan au fi mubin ko mu ko ku wani batacce ne wani shirye ne amma bai yiwa ku ce mana arna mu ce muku arna kuma dukkan mu ya zan musulmi ne a sai dai ya zama dukkan mu din mun tabbata arna mun tabbata to mu dawo mu musulunci a hannun musulmi ko kuma ya zama wasu mu arna ne wasu mu musulmi to arna cikin mu su dawo su musulunci a hannun musulmi amma wallahi a yadda ake haka din nan a yanzu an sha ta fage tsakanin mu da ku babu yadda za a yi haɗin kai yayi kuma duk fatawanmu da kuka san muna nan akai ko arna ne muna nan kanta. wanda da ya ci babu shakka ya ci mushe wanda ya bi ku sallah bai da sallah wanda ya karɓa aure a hannun zina ike wallahi sai dai in ba irin wannan aƙida kuke da ita ba ina faɗin haka ne saboda waɗannan arnan da nake magana akan su ƴan turaru ne a ƙasar nan amma da suka tashi sai suka yi fasakaro sai suka ce kowa ma nasu ne duk wanda bai dawo cikin mu ba mu musulmi mu ahlus sunna sai suka ja shi da yan daudu da karuwai da yan iska da jahilai duk sai suka ce ku zo nan an ce mu arna ne a'a mu da ku bakaken arna muke ku bakaken arna da kuke musun tauhidi ku amma waɗannan jahilai da basu san me ake ciki ba ko mun gansu suna aikata aikin da ba na musulunci ba babu zartar musu da hukuncin kafirci amma mu ku arnan da ke magana kuna sukar tauhidi to da ku wanda ya karɓi aure a hannun babu shakka su yake wanda ya ci yankan ku ya ci mushi wanda ya bi ku sallah ba shi da sallah wanda ya haɗu da ku in uba ya mutu daga cikin irin wanda ya ci gado ya ci haramun saboda babu shakka kafirai kuke ɗari bisa ɗari kuma wallahi ina faɗin wannan maganar abin da baki na ke faɗi ita ce aƙidar da nake akai tun da ka ni kuma wallahi a kanta nake fatan Allah ya ɗauki raina kuma a kanta nake fatan Allah ya tsaye da ni a gaban shi tsakanin wuta da aljanna ba na shakka a kan maka insha Allah wannan ita ce aƙidar mu gaba da ku kuma jahilai da aka yi muku taron dangi aka ce ku taho duk an gafarta ku kai ya ake an cuce ku su arnan da muka afirka sun san da su miki amma ku jahilai rashin zuwan ku masallacin mu ku yi sallah ko rashin shigo ku cikin mu ba ta nuna mun kafirta ku amma su arnan da muke da su su sun sani su ne muke cewa su daina turo su daina hada mu fada da su fito mu yi gaba da gaba a yi gumurtu tsakanin 'yan ɗaliban da amerika malaman suka ce bismillahir rahmanir rahim awwalan muqarrarut tauhid eh. suka ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke farawa abin da yasa wannan littafi littafi ne na 'yan primary 4 sai aka hada syllabus na tauhidi da fikihu da kuma tajwidi tsari da kuma ka'idar bin karatun alqur'ani to sai suka ce yanzu ana farawa ne da ainihin muqarrar tauhid wato muqarrar na tauhidi shine kamar syllabus din da aka wa da dalibai aka tsara dalibai akan tauhidi ku saurari irin wannan tauhidin ku ku gwada da tauhidin da ake karanta mana kasan nan wanda yake har ka gama baka sanin ina aka kwana ina aka tashi sannan baka sanin Allah ɗaya ne ko kuwa Ke sa ka ji a kasan nan muka gaji cewa in ka karanta tauhidi ya maka yawa za ka ce Allah ka riya kun san ku wannan magana a san me yasa saboda wancan tauhidin ne nasu in ba haka ba ta yaya za ka ƙara zurfi wajen sanin Allah kuma ka zo ka ce Allah ka riya sai dai wannan tauhidin nasu law kana kaza la lazima an yakuna kaza gashi nan abdul wahid ibnu ashir samin ne wane ne wane ne jinna ne hayatul islam ne ibrahimul laqani ne duk waɗannan tauhidi ne batattun tauhidi na'am to waɗannan tauhidi in kai zurfi dan haka Allah ma ya rufa asiri dama ba ma sa cewa tauhidi cewa suke tauhidi to wannan tauhidin ka karanta shi kai zurfi to za ka yi rijja saboda dama ba shine tauhidin annabawa malam yace ilam rahimakallahu ta'ala ka sani ya kai mai karatu haka kai mai saurare ka sani Allah madaukakin sarki ya ji danka anna tauhid huwa ifradullah bil ibada abinda ake nufi da tauhidi shine kadaita Allah da ibada jama'ar musulmi kun ji me tauhidi ka bauta wa Allah shi kadai shine tauhidi kadai ta Allah da ibada sallah zakai azumi zakai yanka zakai aikin hajji zakai ba karshe zakai zakai rantsuwa ne duk abin da za a yi wa Allah shi kadai shi yake nufi da tauhidi dan Allah jama'a wa ke musun tauhidi to sai arne wanda ya sani ya kangare ko kuma wanda bai sani ba to wanda bai sani ba a sanar da shi wa huwa dinur rusul allazi arsalahum Allah bihi ila ibadihi kuma shi tauhidi shine addinin manzanni wanda Allah ya aiko su da shi zuwa ga bayan shi Allah ya aiko manzanni da tauhidi zuwa ga bayan shi kama qala ta'ala kuma yadda Allah ya ce أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah ya ce haƙiƙa mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma manzon cewa yake wa al'umma tashi su bauta ma Allah kuma su nisanci tsagutu to za mu zo mu ji mun dai ji bayani dangane da tauhidi shine bauta wa Allah tsantsa shi kadai to menene tsagutu da aka ce a bushe shi malam zai zo zai fassara mana shi zai kawo mana na'ukan shi insha Allah ta'ala wannan aya ce da ta zo cikin suratul nahl aya ta 36 malam ya ce samun tauhidi karkasuwar tauhidi to nan ma na daga inda abin wa arna wahalar fahimta sai suka ce ai an kasa tauhidi ai tauhidin ma an ce kashi kashi to abin da muke cewa in baka sani ba me yasa baka tambaya ba tafiya sahabbai suka yi aka je wani kan shi ya fashe ya tashi zai wanka janaba ta kama shi ya ce in yi wanka ruwa zai zuba cikin kwanyar shi saboda kai ya fashe don haka in ruwa ya shigar mishi cikin kwanya zai mutu da yake ba malamai ba ne kuma suka yi wanka suka ba shi fatawa da ka madadin su ce to a jiya tambayi malamai a zai suka ce ai ina iyakar fatawa kenan ka je yi wanka ya ce zan mutu suka ce fatawa kenan ba ka yin yanzu ka mutu a hada a lahira ya ce to ya na iya sai je wanka yana wanka sai faɗi ya mutu ana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fata wanda suka bashi manzon Allah ya ce qatalu qatalahu sun kashe shi Allah ya la'ance su wa halla sa'alu izlam ya'lam shin da basu sani ba aka tambaye su me yasa basu je sun tambaya ba sai ya ce wa shifa'ul iyyi su'al maganin jahili tambaya kai a matsayinka na shehi shehin arna an baka san abin da musulmi suke nufi da karkasuwar tauhidi ba ai sai ka tambaya me ake nufi da karkasuwar tauhidi yanzu kamar mutum ne misali sai ya zo ya same mu ya ce ku musulmi kun kasafta alwala alwalan ma ba iri ɗaya bace sai mu ce me kake sai ce ya karanta a kawai an ce farilan alwala an ce sunnonin alwala an ce mustaban alwala sai mu ce saurara baka fahimta ba ai wannan karkasawa da aka yi an karkasa ne don ka san matsayin kowa misali a gida ne in ka zo in ba a waye maka ba direban gida wani lokacin sai ka ga yafi mai gidan kuma ne haka ne to sai a ce wannan ne direba wannan ne mai gida in ba haka ba mai wa sai ka je kana cewa direba yalla bai a gaban mai gidan shi dan direba mai wa ya fi kuma ne to tete hikimar bayyana cewa farillan alwala sunnonin alwala mustahabban alwala dan in ka samu kanka a halin ka bar kaza da gangan ya za ka yi ka bar kaza da mantuwa ya ya za ka yi ka bar kaza ka je ka yi sallah daga baya ka tuna in ka san abin nan farilla ne za ka san shin ibadar ta rushe ko akwai yadda za a gyara in sunna ne ibadar ta rushe ko da yadda za a gyara me matsayin tahiya a cikin sallah aka ce sunna ce mai ƙarfi ce matsayin fatiha aka ce farilla ce menene matsayin kaza aka ce kaza saboda duk wanda ka bari ka san ba a za ka kama ka ko kabli ko ka sallar ta ɓaci fa'idar ka kasawa ke to me ake nufi da cewa aqsamut tauhidi tauhidi ya karkasu kashi kashi kalmar tauhidin ai ta bayyana a cikin kalmar shahada da ake cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya to me ake nufi da cewa bai da abokin tarayya Allah bai da abokin tarayya in ka ja baki kai shiru ba kai sharhin maganar ba sai wani ya ce a malam kun ce Allah bai da abokin tarayya bayan mun ga cewa ana bautawa Allah kuma ana bautawa wani ai ya nuna Allah na da abokin tarayya ke ga wasu suna bautawa Allah an jima kuma su je su bautawa wani kun ce Allah bai da abokin tarayya gashi sunan Allah al-Azizu ga wani sarki a ƙasar Masar sunan shi al-Azizu to mun kasa fahimtar ma'anar sai aka ce ku saurara abinda ake nufi Allah bai da abokin tarayya ana nufin ka tabbatar mashi da cewa bai da abokin tarayya a wurare shine ma'anar kasuwa. ka tabbatar da cewa Allah bai da abokin tarayya a cikin duk abin da yi, duk aikin da Allah ya yi, to shi kadai yi. duk inda ka ga wani gini ko sarkin kafintoci ne ya yi gini nan sai da wani ya taimaka mishi da yiwa sai da aka kero kusa daga sai da aka sassako katako daga kasa kaza kafin ya aza kwanan sai da aka yi gini waye ya gini kafinta ne magini shi maginin kafin ya gini suwa suka yi siminti kaga ashe magini na da abokin tarayya a wajen samar da gida ko masallaci ko titi ko me ko to duk aikin da Allah ya babu wani injiniya da ya ba shi shawara babu wani injiniya da ya taimaka wa Allah babu wani kwantiti surveyor da ya ba Allah shawarar bulo kaza siminti kaza ko mita kaza babu Allah shi kadai ya ayyukan shi sannan ayyukan da kai ake nema ka yi wa Allah su ake kira ibada to tun da ka san ayyukan shi zai da abokin tarayya to shi ma in ka zo bauta mishi kaka haɗa shi da wani shi kadai ya yi ka da ya tashi zai mulmula idon ka bai tafi Japan ya nemo ruwan ido ba a ce ai ruwan ido na Japan ya fi nagarta na Taiwan imitation ne babu haka Allah shi ya yi ka komai da ke cikin ka ko to in ka tashi bauta mishi to sai ka bauta mishi kai kadai shi kadai to sai a ce kayi nau'i na biyu kenan na abin da wancan tauhidi ya lazimta maka nau'i na uku shi Allah yana da wasu sunaye yana da wasu siffofi to ko ka ji suna ko siffa Allah ta yi kama da sunan wani sai a ce maka ba iri ɗaya bane ba ma'ana ɗaya bace hannunka da ka sanya agogonka a jiki hannunka hannu ne agogonka na da hannu da hannun agogonka da hannunka iri ɗaya ne amma sunan fa ɗaya ne to sai ake nuna maka ko ka ji Allah na da wani suna to da sunan nan da ka ji Allah na da shi da sunan da wane ke da shi duk da sun iri ɗaya ba ma'ana ɗaya ba ce to sai aka ce in ka tabbatar da Allah shi kaɗai ne a waɗannan abubuwan to ka gyara komai shi ne ma'anar ka kasuwar tauhidi to ne ake musu duk ba kokari ake a fito maka da matsalar fili ba kamar yadda malaman fiqh ke kokari su fito maka da alwala fili da suka ce akwai farillai akwai sunnoni akwai mustahabbai sallah akwai makaruhai akwai kaza akwai kaza ku je ku karanta littafin da malam yahuza ya rubuta a nan cikin garin zaria akan ladubba da ka'idojin wazifa da dariƙa a ciki sai da ya kawo ga ainihin sharuɗan wazifa ga rukunanta ga mustahabbanta to akan mustahabbin ta kadai zan yi maka misali ashe dariƙar mata karka suke nan ko amma sai ku ce a ai an kawo ne dan ka ƙetar kaza a ji to ga yadda za ka gyara yace na daga cikin mustahabban ta kai zikiri kai kadai kada wani ya ci nan malam yahuza ya rubuta mu muna da littafin tun duniya na kwanciyar sile muke zuwa muna sayo shi sile ya ce ka yi wazifa ka yi zikiri kar wani ya ji ka ya ce mustahabbi ne a cikin tijjaniya to don ba ku bin naku karkasuwar sai kuma ku ce mun kan mu bi kuma ba ku fahimci abin da ake nufi ba yanzu da bature ya ce tensis na turanci sun kasu zuwa kaza sun kasu zuwa kaza yana nufin ya karkasa turanci ne ƙa'ida ce ta ilimi ai duk wanda ya san ilimi duk wani ilimi sai an yi classifications an yi categorizations sa'annan abubuwa suke fitowa a ce kaza ya kasu kaza kaza ya kasu kaza kaza kaza ne sannan sai ka ga kana bi kaɗan kaɗan kai ɗalibi sai ka kai ga fahimta abin da ake nufi kenan amma wasu ka ce an ta tarihi wai ga wasu yahudawa sun ta tarihi shi ma wannan arnan fa sai mu ji shi yana cewa akwai tauhidin ma'arifa akwai tauhidin kaza shi ma ya kasa amma wai shi wannan bakin arne abin da yake so a kasar da shi wai kowa ba malami bane sai shi dan kowa ba malami bane sai dan shi mu nan tun da iyayen mu ba ne bane to mu har abada ba zai yi mu zama malamai ba kun san abin da ya faru wallahi malaman kasar nan mafi yawanci macuta ne malam bakar gumi ne zo ya kwato mu kawai mu da iyayen mu ke ba malamai ba malam bakar gumi ne da ƴaƴan shi da ƴaƴan jama'a duk ɗaya ne amma mafi yawancin malaman kasar nan wallahi azimi sabanin haka su su kadai suke turawa su yi karatu ‘ya'yansu kaɗai suke karantarwa, ‘ya'yansu kaɗai suke wa hanyar da za a san su su bayyana a malamai, amma ‘ya'yan jama'a ba kullum sai a nuna musu falalan zikiri, falalan mandiri, sai ka je ka samu garuwa guda, duro guda ana da huwar dankali, ana da ba ‘ya'yan jama'a gari ne su ci su zo su da cikin bisi zikiri, amma an ka je ka lissafa cikinsu babu ɗan gidan shehi, shi kuma yana can ya tafi makaranta, ya je ya koyi karatu yana dawowa sai a ce ya zo ya tafsiri shi wannan shehin fa ya je ya baza 'ya'yan shi duka har wanda ya gama sakandare ya shi na yi kankame man naɗi kamar ya ɗauko kayan wanki amma wai shi ma wai tafsiri ce amma 'ya'yan kowa ba malami bane amma 'ya'yan shi ne malami to wannan zalunci da bakar gumi ya kwato mu da izinin Allah ya ce ilimi na kowa ne kowa ya tashi ya karatu in ka zo gaban shi malam zan je makaranta ne ba a san ba sai rubuta maka taskiya ni ina nan da taskiya da Abubakar Mahmudu gumi ya rubuta min har abada kuma ina amfani da ita ba wai a makaranta ba a ko ina na je malam Abubakar gumi ya bani taskiya ni ni ne ya san ni ne aqidar mutanen kirki ce na'am ko wannan abin da malam yake su ba sa yi a su sai su sun zama kuraye ramu kura sai su kadai in ba 'ya'yansu ba to don haka in wani ya sunnuɗe ya je ya karatu kun yi zai ce karya ne ya hude to ta suke ba ɗan shi da ya tesis ɗin shi na phd da ya akan digirin shi da ya akan musulunci a ingila ni ina nan da kofin da ya a ingila ya turawa ne baƙaƙen turawa yahudawa orientalist su ne suka duba mishi amma kuma shi musulmi ne shi malami ne kuma shi a hannun musulmi ya karatu a ƙasar musulmi ƙasar ingila amma mu da muka je muka karatu a nan tsakanin zaria sokoto kano katsina maiduguri makka madina misra sudan wai mu ne yahudawa mu ne muka karatu a hannun yahudawa kuma da an faɗa sai ce ka ji yara na rashin kunya ba a maganar rashin kunya a ilimi kai jahili ba rashin kunya a ilimi rashin kunya a ilimi shine duk shekarun kan kai magana baka kawo dalili ba wannan ce kai rashin kunya amma a harkar ilimi babu rashin kunya ko babanka zai faɗi magana ka ce a ba haka take ba kuma daidai kai sai in baka kawo dalili shi yasa kuka ga turawa kan kansu su wayewa game da harkar tsarin ilimi sun ba da yancin why jin magana da kowa in baka yadda baka ce why Da kawo in babu ka ce why laya. ya ka ji da uba ana zaune ana hira in uba ya kawo magana bai kawo facts bai kawo hujjoji ba sai dan yace ce i don't i don't i do not believe ban yadda ba ba uban ya kokarin gamsar da shi to shi yasa kaga sai kaga ana bude ilimi amma a mu waɗannan sun kimshe to asirin ku ya turo an kafa makarantu ana ta haddace da 'ya'yan musulmi Qur'ani suna sanin sunna suna sanin larabci suna kaza sai suka ji 'ya'yan jama'a da dama sun haddace Qur'ani sai da kai ce ka masu da suna alfahari wai su suna da 'ya'yan mahaddata al-Qur'ani kuma sai 'ya'yan sai suka ji 'ya'yan jama'a waɗanda ba a san iyayensu ba suna ta to su abin da ke damu su kenan dan me a'a a bar malami 'ya'yan shi malamai in ya mutu kuma su zauna su gace shi to ya ga ma ana haka wanda duk ya karatu shi ya cancanta ya karanta da jama'a Allah ya ce mu bala yace aqsamu tauhidi karkasuwar tauhidi ينقسم tauhidu ila ثلاثه اقسام yace tauhidi da ake magana ya kasu zuwa kashi uku ina ma'anar kashi uku sai malam yace tauhidin rububiyya akwai tauhidin rububiyya ai ma'anar shi shine tauhidin da ke tabbatar da cewa Allah shine rabb ka dayanta Allah akan rububiyyar shi akan ayyukan shi kar ka hada Allah a matsayin shi na rabbu da wani rabbu ko da wani yadda a washi rabbu ne ko kamar fir'auna da yace rabbul alamin a ƙarya Allah shine rabb wa tauhidul uluhiyya da kuma tauhidin da ke tabbatarwa da Allah bauta ka san Allah shi yayi kaza a can a nan kuma ka san Allah shi ya cancanta a bauta mishi sannan wa tauhidul asma'i wa sifat ka san Allah shi kadai ya kadaitu da wasu sunaye madaukaka da siffofi masu tsarki ba shi da abokin tarayya a kansu waɗannan su ne karkasuwar tauhidi sai malam ya ce ga bayani tauhidul rububiyya malam ya ce tauhidul rububiyya ko tauhidul lahi bi af'ali abin da ake nufi da tauhidin rububiyya shine kadaita Allah da ayyukan shi da aikin da Allah ya ka kadaita shi akai yanzu in ka dubi duk wata na'ura komai kankantar ta sai ga ba mutum da ne ya kera ta ba to amma duk abin da ka gani a duniyar nan Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya kera shi to in ka yarda da haka a cikin zuciyarka to ka kadaita Allah a wajen ayyukan shi kenan sai ce mithlul khalqi kama halitta ka tabbatar da cewa Allah shi kadai ya halitta ne da abokin tarayya wa Rizqi da arziki Allah kadai yake ba da arziki ba wani ba wanda ya sai azarta dubi duk wanda ka ganshi da arziki da baka tambaye shi yaya ka tarawa har suka taru ba zai iya gaya maka ka je ka duba da kyau duk wani da kake jin ana miloniya yana da miliyan dubu ko miliyan ɗari ko miliyan nawa ka tambaye shi alhaji da naira nawa nawa ka rinka ajewa har suka zama miliyan kaza ba zai iya gaya maka ba wa ya tara mishi Allah to Allah nan da ya tara mishi to ka tabbatar da cewa Allah shi kadai ne ba wanda ya agaba wa Allah wajen tarawa na arziki arzikin yaya ne arzikin dukiya ne arzikin ko menene ka tabbatar wa da Allah shi kadai ne wannan abu wal ihya'i haka rayawa wake saka rayuwa wake saka rai wake rayarwa wake bada rayuwa Allah ne shi kadai zai da abokin tarayya wal imatati da matarwa kashewa ba wanda ya isa kar wani ba wanda ya isa dauran wani ba wanda ya isa zare wani rayuwa sai Allah madaukakin sarki kuma bai da abokin tarayya wa tadbir al-umuri da kuma jujjuya al'amura ana cikin zafi a koma sanyi ana cikin damuna a koma rani ana cikin bazara a shiga kaka ana cikin kaza a shiga kaza a wanda yana cikin talauci ya koma mai kuɗi wanda yana mai kuɗi ya koma ainihin talaka wanda yana sarauta a ɗauke shi a kai shi gidan kurkuku cikin talakawan ba kaskantattu wanda na cikin kurkuku a ɗauko shi a naɗa shi sarauta ba wanda ke jujjuya al'amura sai Allah ka ɗauka Allah kaɗai ke iya sannan wa inzalul ghaisi da kuma saukar da ruwan sama inzalin ghaifi saukar da ruwan sama geografa kaza astronomy kaza bai isa ba Allah ne kadai yake saukar da ruwan sama kuma zai da abokin tarayya a wajen yadda yake saukar da ruwan sama nan wani hau ya rika da makamancin waɗannan to in ka tabbatar da waɗannan gaba ɗaya ga Allah sai a ce ka samu tauhidin rububiyya amma ba yanzu baka musulunta ba ya kamata ka samu mani don ka yarda cewa Allah shine mahalicci duk arnan maka sun yarda Allah shine mahalicci amma kuma suna nan arna su ma duk waɗannan bakakken arnan da ka tambaye su anan duk an yi jima'i da su an fahimta bakakken arna biyu ne kawai suka kafirce wannan tauhidi su ne wasu da ake kiransu da hariyuna da suka ce ƙarya ne babu Allah balle ma ya halittar balle ya jujjuya al'amura suka ce in hiya illa hayatu na duniya na mutu wa nahya wa ma na illa da wannan rayuwar duniya haka da dama take rayuwa ce kawai materialistic kawai mu rayu in mun gaji duniyar ta gaji da gurza mu sai mu mutu da kanmu waɗannan kenan sai kashi na biyu su ne waɗannan 'yan communist irin ƙasashen rasha irin ƙasashen china masu aƙidar kwaminisanci da izm izm sunan da kake ji waɗannan mutanen suna da aƙidar akan cewa babu Allah balle ma ya halitta balle ya raya to su waɗannan sai suka bunƙasa agidar a yanzu saboda yan zamani ne sai suka ce inna ma kaɗai in rayuwar ta ishe ka kamu. to gwargwadon yadda ka kyautata ko ka munana sai ka tsoro a wata ƙasar a wata halitta da gwargwadon yadda halinka yake misali ka rayu a nan mugu ne kai to aka tashi sai a fito da kai a wani ƙauye a matsayinka na jaki ka je ka sha azaba a hannun wani ba kauye to kawai iyakarta kenan daga nan ka sake mutuwa in kuma ka ji jiki nan ka kyautata mai gidanka to ka zama na arziki kenan in ka gaji ka sake mutuwa a matsayin ka na jaki sai ka fita a wata kasar a mai sarauta haka kawai rayuwar take suka shi kariya ne ba wata lahira ba Allah to waɗannan sunan kaɗai suke musu wani tauhidi to dan haka dan ka gaskata wannan tauhidin ba shi kaɗai zai shigar da kai musulunci ba sai malam ya ce wa hadha an-naw'u qad aqarra bihi al-kuffar ai irin wannan nau'in na tauhidi kafirai ma sun tabbatar da shi ala ahli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi amma wa lam yudkhiluhum fil islam tabbatar da yarda da wannan tauhidi da suka yi shigar da su musulunci suna da wannan tauhidin amma Allah na ce musu arna mun fahimci wannan da kyau ko jama'a والدليل على ذلك جماعة كن جمع غنغنو يا جماعة يرزقو سيتي دليلي أكن هكا قوله تعالى مغنى الله من أوجه سيد shin tauhidin da kuke karanta wa mutane a kasan nan irin su idza'atul jinna da waɗannan littattafai na su ibnu ashir da sauransu akwai inda za a yi magana a cewa dalilu ala zalika in aka gama magana sai a ce lauka na kaza la lazima an yakuna kaza wa iz kana kaza fa labudda an yakuna kaza in kaza ne to ko kaza ne to ko da kaza ne to fa kaza zai faru to mun ko kaza ya faru to kaza zai biyo baya wai dalilin ke wannan tauhidi ne wannan shi kanshi magozanci ne ba ta mutane lokaci dan haka imamu shafi ya ce hukunci na game da duk mutumin da ke karantar da mutane irin wannan tauhidin a aza shi akan jaki a samo zarbar dabino a bi a rinka bi kwararo kwararo kabila kabila ana zabgashi ana cewa ku duba arnan nan yana tabbatar da mutane tauhidi ba ku qur'ani ba ba hadisi ku je ku karanta ainihin sharhin aqidatul ba'awiyya jama'a musulmi gano wannan da kyau ko Allah da yace kulli man al-ardu wa man fiha hmm. ka ce wa kafirai ya ku arna ƙasa da waɗanda ke cikin ta nawaye waye halicci ƙasa waye halicci waɗanda ke rayuwa a cikin ƙasa in kuntum alamu in inda kun sani Allah ya ce sa yaquluna lillah za su ce yi na Allah Ka ga shi sun yarda da Allah ke waɗannan abubuwa to kaga daga nan ne za ka gane ashe fassara la ilaha illallah da cewa ba ma da sai Allah kuskure domin da ma'anarta kenan to da kafiran maka ba su jayayya tun da sun yarda akan ba mahalicci ne sai Allah amma da ike sun gane ma'anarta ba wanda za a tsarkake da bauta shi kadai sai Allah sai suka ce a ja'alal alihata ilaha wahida tafija yanzu duk allolin nan komai an rusa a ce daya a wannan sabon abu in haza illa shay'un yura wannan wata manufa ce jama'a biro ala alihatikum ku yi hakuri akan allolin mu mu ci gaba iyaye da kakannin nan a ci gaba saboda haka tabbatar da wannan ba baya faɗa a cikin musulunci domin arnan farko sun yarda da shi gashi Allah ya ce da za ka ce musu ƙasa da waɗanda ke cikin tawaye su nawa ya ce da za su ce Allah ne aya alqur'ani ce cikin suratul mu'minun aya ta 84 zuwa 100 Allah ya qawluhu da kuma magana Allah da Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la ka tambaye su ya ku arna wane ya halicci sammai da ƙasa la yaqulunna Allah lallai tabbas za su ce Allah kaga dai sun yarda Allah ne mahalicci ashe ma'anar la ilaha illallah ba wai la khaliqa illallah ba shi yasa kaga a kasan nan da irin waɗannan miyagun malaman suna karanta da tauhidi amma bai hana shirka ba ko kana dan haka zo sai a ce zan je in yi ma'ana da tauhidi la ina ma'anar la la halika ba mai arzuta sai Allah wala razika ba mai arzuta sai Allah wala ma'buda ba mai ba ba abun bautawa da haƙƙin da gaskiya illa huwa face shi rabbul ibadi ubangiji mu bai masu kamar ni bamban dan Allah bai kafa me bambancin wannan da bada wannan karatu waye bai karatu kawai ba haka ake ta hayaniya ba haka ba ake karatu ko ba kai ma'ana da tauhidi ba ka Allah ya kiyaye wannan aya ta zo cikin sunan Luqman aya ta 25 jama'a musulmi kun ji ma'anar tauhidin rububiyya dan haka duk sanda muka ce tauhidi na farko shine tauhidin rububiyya abin da ake nufi ka kadaita Allah wajen ayyukan shi duk aikin Allah ka tabbatar mai kakai wa Allah ne an gane Fir'auna na daga cikin waɗanda suka yi wa Allah ne yayi da awar shi ma rabbu ƙarshe da a washe da ta kai sai ya ce shi ne ma rabbul alamin to nan ne kamar Allah bai tare shi malam ya ce tauhidul uluhiyya sai kuma nau'i na biyu na tauhidi shine tauhidul uluhiyya shi kuma malam ya ce huwa tauhidul lahi bi af'alil ne shine ta Allah da ayyukan bayi ayyukan da ku bayi kuke yi wa Allah to ku ta shi shi kadai kar ku hada shi da kowa Allah allati ta'abbadahum biha ayyukan da Allah ya bautar da bayi da su bautar da Allah ya saka kai to in ka tashi ka mishi shi kadai wa shara'aha lahu ya shar'anta musu to duk irin waɗannan shari'o'in to shi kadai zaka yi ala lillahi dinul khalis haka Allah ya ce jama'a kowa ya karkata kunne ya saura. addini ban tsarshi na Allah mithlu du'a kama addu'a karka roki kowa sai Allah to kun yanda yake raba gari waɗannan shehunnai ana zuwa kaburbukansu ana roƙonsu ka gama mace ta je tana ta birgima a kabarin shehi tana roƙon ba ta taɓa haihuwa ba ko ba ta yi aure ba ko ba ta samu kaza ba ko 'ya'yanta sun lalace shehi ya ruba mata asiri ya biya mata bukata ta manta jiya shehin ya faɗi ya mutu saboda gazawa yana kwance matacce aka zare tufafin shi aka mai tsirara aka mai wanka bai iya ya taka zuwa kabari da kanshi ba sai ɗaukar shi aka da aka je makabarta sai da aka saka shi wanda inda a ce zai iya miki wani abu da ya iya wa kanshi waɗannan ƙananan abubuwan da yaro ɗan shekara hudu yana iya wa kanshi amma bai iya wa kanshi wannan ba amma gobe sai ta je tana bullo to da zarar mun ce wannan shirka ne sai a ce kaji sun ce shehi kaza kafiri jama'ar musulmi muna fahimtar yadda suke danna gaskiya mutanen nan ko da zaran an yi barna in ka ce barnar ba kyau amma ziyara aje a ziyarci malami a tsabarin shi a yi mishi ainihin addu'a a roƙi Allah ya gafarta mishi wannan sunna ce wannan shari'a ce amma aje a roƙe shi wani abu to wannan bai halatta ba to addu'a ba a sarrafa ta ga kowa sai ga Allah domin cikin hadisin Abu Dawud da Imam Ahmad hadisin kyakkyawa annabi ya ce addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada shi yasa kowa ya tashi roƙon Allah sai ga ya kifa hannun shi ya fuskanci ina sama Allah yake fuskanta to duk sanda ka sarrafa wannan ga wani wanda ba Allah ba babu shakka ka zama arin musamman sannan malam ya ce wa da yanka yanka Allah kawai akewa ba a yi wa gunki yanka ba wa aljanu yanka hadisi sahihi cikin sahihu muslim annabi ya ce la'ana Allah man zabaha li ghairi Allah ya la'anci wanda ya yanka ba ga Allah gunki kai wa yanka ko ka je boka ya sa ka yanka ko dan bori ko malamin tsubbu bai halatta kai yanka ga kowa ba sai ga Allah haihuwa aka maka za yanka e eh, kai ga Allah in ya so sai zanto me za a yi da naman a'a saboda sababin haihuwa lai ya ce ka yi ga Allah saboda mai saboda shagalin sallah za a yi wata harka mahauci ne kai ka yi saboda Allah amma me sababi za a siyar amma dai ga Allah za a amma ana yin yankan ga wani wanda ba Allah ba shi kenan abu ya lalace jama'a ba wannan ba ma wurin da ake yanka wanda ba ga Allah ba bai halatta a kai yanka a yi a wurin wanda yake ga Allah a ce ana yanka yan bori na yanka anan bai halatta ka zo ka kwantar da dabban layya ko ta suna ko da za a ci don wata bukata a yanka a wurin saboda me saboda kar a kamanta aikin Allah da aikin kafirai to wannan shine tsantsar tauhidin da to anan ne ake raba gari da Allah saboda haka yanka ga Allah ake wannan da bakance a cikin nassin alkur'ani Allah ya ce yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira bayan Allah nagari suna cika bakancan da suka yi saboda suna jin tsoron wani ne wanda sharri ne karfafi yake yin tashin alƙiyama kamar kayan firisi ya ce a dawo da shi ya taɓa zagin wani kamar kayan firisi ya ce a'a wata yarinya ta wuce nan da hijabi ya mata kabari ya ce ga sunan kiran yan iskar da sharruhu mustatira wannan ainihin bakance matukar za ka yi shi to ga Allah za ka yi sai ka ce lillahi alayya an asuma in za wa kaza na yi wa Allah alkawarin zan yi azumi in bukata ba da ka za ta biya to in har za ka yi to yi ga Allah amma kun san akwai waɗanda suke bakance ga shirunansu ya ce na yi bakance a kan cewa in bukata ta za ta biya ba zan sake barin su mata a kaina ba matukar shehi na da su ma a wa ake aske wa kai ya zama talfabu sai Allah in an ji aikin hajji ko umra to duk wanda ya haka ga wani wanda ba ga Allah ba ya zama arni karanta littafin at nabawi na ibn qayyim walisti'anati da neman taimako neman taimakon da ba wanda ya isa ya taimaka maka game da kaza sai Allah to karka sake ka nema wurin kowa sai wurin shi walistighasati da neman agaji bambancin alisti'ana da istighasa alisti'ana shine neman taimakon da baka riga ka shiga halin kunci ba amma agaji shine ruwa ya cika ko ka fada wani bala'i karka kira kowa sai Allah to abin mamaki shine arnan da arnan da annabi ya gwagwarmaya da su arnantakarsu ba ta kai baƙaƙen arnan yanzu ba irin waɗannan arnan da muke magana a kansu waɗancan arnan in suna halin ni'ima sai su ainihin fardare wa Allah amma da za su shiga jirgin ruwa jirgin ruwa ya tangal-tangal zai fada da su zai rubda su sai ka ji sun koma ga Allah suna la'in an ta namin hadhihi da kunan na sari ya Allah wallahi ku kubutar da mu mun tuba Allah mun bi ka ba ba ka da abokin tarayya Allah gaskiya ne amma waɗannan arnan fa suna ƙara limewa yana ƙara kiran sayyidi ka sayyidi ka cece ne, sayyidi ka cece ni da zaran ka ce wannan shirka ne sai ce ka kafin ka sayyidi da zaran ka ce wannan shirka ne sai ce to tawassuli ba kyau kenan tawassuli da kyau amma tawassuli ne a ɗauki mukamin Allah a je a yi tawassulin da ake wa Allah a yi ga wani daidai to duk irin waɗannan misalan ku rinka yi musu da kansu yanzu shehin nan zai so a ce yana da amarya muridi shi zai kwana da ita ya ce da shehi jima'i ba kyau ne ba ko kuka ce a rinka yin jima'i ba mutum ya yi yana da lada sai ka ji shehi ya ce a wurin ta ka a su ba ka fara wata kunya gani. nan yana son ya zama wa da hula sharika da hufi zaujati amma a wajen bautawa Allah fa yana tusawa Allah abokan tarayya ba zulmun shine sai ke cewa wa gairi zalika da waɗansu abubuwan daban-ban da waɗannan wa hadha an-naw'u min at-tauhid huwa alladhi ja'alahu al irin wannan nau'i na tauhidi shine kafirai suka yi wa kanat al-khusumatu fihi bayna ar-rusul wa umami to a irin wannan tauhidin ne aka yi ta dauki ba da aka yi ta husuma aka yi ta rigingimu tsakanin manzanni da al'ummominsu to ma akan wannan tauhidin ne yanzu rikici ya fi tsanani akan wannan tauhidin abin da yasa na ce ya fi tsanani saboda tauhidi na gaba da ke biye tauhidi na gaba da ke biye wallahi har majalisar wani sarki sai da aka ji aka zaunar da ɗaya daga cikin mu ana tuhumar shi dan an samu irin waɗannan arna suna musu wannan tauhidin na gaba da ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sai yake cewa milladun nuhin tun daga zamanin annabi nuh alaihi salatu wassalam ila nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam tun zamanin annabi nuh har zuwa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama gwagwarmaya da dauki ba dadi a ƙarƙashin wannan tauhidi da za ta cewa arnan waye ku za su ce Allah waye iyayen ku za su ce Allah waye sama za su ce Allah wake saukan muku da ruwa Allah Allah da ya muku wannan abin a zo a bauta mishi shi kadai mana zai ce a a ai kuma abin yayi tsuki da yawa Allah kadai za a bauta to sauran waɗannan gumakan fa to a da Allah Allah ya ta ilahin wahid a yanzu allolin da ya rushe sai ya ce kwa dai ko wannan abun mamaki ne wannan wata manufa ce zuwa ake a karkatar da mu kaza kaza kaza to annan ne aka yi ta dauki ba da jama'a jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ce qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika hakika mun yi wa'ayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan al'umma annabawan da suka gabace ka su ma mun yi musu wahayi cewa da in ashrakta in ka sake kai shirka ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya abadanna amaluka wallahi aikin ka zai baci wala takunanna min al-khasirin kuma zaka zama daga cikin wadanda suka yi asara jama'ar musulmi annabi ya fi karfin ya shirka har abada amma dubi gargadin da Allah yake mishi dama malamai suka ce in Allah ya wa annabi gargadi ko ya mishi umarni ko ya zama mu da shi ko ya zan shi kadai ko ya zan mu kadai yanzu wannan maganar Allah yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin kunnan shi amma babu shakka Allah na da yaqinin annabi ba zai shirka wannan a tauna tsakuwa kenan dan aya ta ji tsoro in aka ce wa annabi in ka take kai shirka duk aikin ka zai tarwatse kuma kiyama za ka waye gari cikin tabaku ashe kowa ya taka tsantsan ke ashe to wanda ya zo yana bayyana maka shirka masoyin ka a ce gobe ba a je a zauna jarabawa sai wani ya zo yana ce maka ina da sirrin jarabawan nan saboda shi wanda ke shirya jarabawar abokina ne ka ga wuri kaza da wuri kaza kar ma ka bata lokaci ba zai fito ba wuri kaza da wuri kaza ka sa ido a kan shi shin sai ka ce wannan mutum ya zo yana son ka bada jarabawa to amma abin da yake faruwa babu abin da ya kai tauhidi haske to babu abin da kuma ya kai shirka duhu to ko dan yaya aka ce farar riga abu mai duhu ya taba ta ko yaya ne bayyana yake duk yadda shirka ta shigo cikin tauhidi ko dan yaya sai al'amarin ya bayyana shi yasa sai kaje an yi baran baran abin da yasa kenan zaka ga tafiyar ko ta taho ta taho ta taho wallahi matukar akwai mumini sai ta yi bindiga yanzu ba kwamitocin shari'a ake ta yi ba an ji an haɗa kai da arna da musulmi wai ana ganin cewa wai a dai tabbatar da shari'ar ina za ta tabbata ku je ku binciki afghanistan shekaru ashirin da suka wuce masu jihadi da suka zo suka haɗu da musulmi da arnan ciki da maguzawa da wane ne aka haɗu ai dai duka a zai kowa ce la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah inyamuran da ke sabon gari je kaka bincike su ba za sa faɗi bi mujarradin faɗanta baya shigar da kai musulunci sai in ka faɗe ta kana mai sana da yaƙinin abin da take ɗauke saboda haka bayan da aka je aka fara jihadi aka tura kasar rasha gwamnati ta zo ta tabbata gwamnatin burhanuddin rabbani ne biyo baya waɗannan suka balle suka ce waɗannan na ne don haka dole za ku daina kaza shirka ne zuwa da kuke kuna su juda a kaburbuka arnantaka ne dole za ku daina sai kuma sun gama yaƙar arnan rasha a jiya sai kuma suka zo suka fara jihadi fitina ta farko musu suna kashe junansu suna kafarta junansu daga nan ne yan ɗaliban muslim student society ne sai suka yi yunkuri suka haɗa ƙarfi sai suka kifar da gwamnati sai suka ce duk a watsar da kowane ɗan iska a zo a kafa musulunci zanza kawai shine suka ce duk abin da ba shi a ƙur'ani ko hadisi kada wani shege ya kawo shine suka zauna shekara biyar ƙasar ta zauna ba a yaƙi gwamnatin ɗaliban student ne duk cikinsu ba wanda ba a gan shi da ya kai shekara sittin a cikinsu daga ɗan shekara ashirin da biyar sai talatin sai talatin da biyar har shi amirul mu'minin mulla umar bai kai shekara hamsin ba usama bin Ladi ya kai shekara hamsin dukkan su matasa ne barna ce suka ga ta yawa a cikin harka. to yanzu wai abin da ake so kenan a ƙasar nan wai a zo a haɗa kai da waɗannan arna da waɗannan maguzawa da waɗannan yan bid'a da waɗannan suna cewa su musulmi ne wai in shari'a ta samu wai to daga baya a zo mai hakiki ai hakiki ko ai rikici ko ba rikici mu kuma mu hada ko arma mu kifar da mu ba mu ne yasa saboda haka mu kan mun koma gefe guda gobar mai shari'a dama kowa shi ya gamu akai mu gobar mai mu ba political shari'a ba ce mu dama can haka ka gamu muna gobar mai shari'a tun je mu bai to mu daga wallahi tuntunin magana shari'a haka ka gamu mu ba tsofaffin yan sinima ba ne tun da kake baka taba gani na ko inda independent silma ta muciya ko albarka silma ko wace ce sinima baka taba gani na ba tun da kake ƙarya kake kace ka taba gani na da taba a hannu ko wata shiga ɗaya fiska tun da muke mu da ma yan ɗaliban ne yan student society ne yan shari'a ne to yanzu dan wani ya zo ya ce political shari'a ko ya ce kaza samun mu yi akan tafiyar wannan ba zai samu canza ba za a kira mu a zo a ce shi kenan yanzu a haɗa kai da arna a dan sassauta wa dunan tudu ne ba yudu ne nuna so suke mu dan sassauta wai su ma su sassauta a'a wallahi ko ka ba arnantaka ko kuma muna nan muna tafi mu tafiya ma ida ma hasan banna ya faɗi yace tafiya ce fa mai tsawo wanda duk yake ganin wannan shuka da aka yi lallai zai ci ta to ya koma dabino ne masu shuka dabino suka ce da wahala mutum ya shuka dabino ya ci shi saboda an ka shuka shi sai ya shekara ɗari ko ɗari da hamsin zai fara yaya to yaushe za ka ci a baka karanta littafin labarin da da yanzu bane eh. labarin da da na yanzu dattijo ya zo yana shuka da bino wani tsoho ya zo wuce ai ce kai wannan tsoho kana da wauta yaushe za ka ci zauna kana shuka da bino to yaushe za ka ci shi ya ce duwa shuka mana mun ci mu ma shi ne muke son mu shuka wasu su ci ya ne da dattijo ka iya magana rike waɗannan ɗan su lalluka ya ce to ba gashi na biyu na fara ya'ya ba mun gano wannan da kyau wato saboda haka jama'a gaskiya da haka ga duk hayaniya da ake magana wa'azin shari'a muka ce Allah ya saka da alheri amma mu ba da ma ba yanzu muke fara wannan wa'azin da muke yi muka fara Dukan a san za a tinkan a san shi wannan na kurkukun zai fito a bashi mukami ya hau a zuwa ce an kafa siyasa a kasar nan mu ma akan maganar shari'a mu to dan haka ba za mu taba canza daga tsarin ba. kai ne ka kosa nasara ta zo mu abin da muke so umarnin Allah muke bi nasara a hannun shi take me yiwa ta tabbata a hannun ne ba ka tabbata ba yanzu ma na abubakar mahmud gumi ya zo ya ga wannan zamani to amma ga aikin shi har yanzu ci gaba to haka in mun mutu wasu su ci gaba mun mutu wasu su ci gaba har mahadi ya zo muhammadu min hadi li sunnati ahmada fa ya habbaza al hadi wa ya habbaza al har sai randa mahdi ya zo ya karba aikin kakan shi ya tabbatar da gaskiya ko kafi ko da izinin Allah wannan ita ce magana jama'a amma cewa za a haɗa kai irin wannan a zo a yi haɗin kai a manta da saɓani abinda sardauna yake gaya wa zik kenan sai zik ya ce ɗai eh, sardauna mu manta saɓanin da ke tsakanin mu sai sardauna ya ce a'a mu san saɓanin da ke tsakanin mu don mu sanya za mu yi gyara amma a manta saɓani kana arne ina musulmi a manta a manta kashi ka a manta tauhidi na a ina ba zai yi ba yan siyasa sun ce ba za su manta saɓanin su ba sai mu masu addini dan haka lallai ne arne ya bar shirka ba ma guje ya bari kuma mu muna nan akan yaƙinin abin nan da muke faɗi waɗanda muke maganar nan muke nufin su muna nufin arna ne irin su Abu Lahab waɗanda Allah yake cewa tabbat ya da abi lahabin wa tabbato irin waɗannan arnan ne to irin su ne waɗannan abu da shakka akan haka in ana so ko dai a gyara in an ji abin da muke faɗi gaskiya ne in ba a gamsu ba kuma a shirye muke duk kwamitin da aka kira mu za mu je mu zauna kuma a zo a zauna a yi magana ta gaskiya ba wata barazana da za ka yi mana kurkura ce akan ka kurkura ce akan mu kurkura ce a gemu, ka kurkura ce a gemu ba ka san san da aka haife mu ba kowa yake ba zai ce mana yara ba ka san san da muka karatun mu ba da karatu ka gamu da karatu ga ganka ba abin da za ka gaya mana ba wata barazana don da an jira zauna zo ku ji mun manyan malamai ne waye nada ka babban malami waye nada ka ba ina aka ce mu kanana ne malam ne ce wannan aya da aka makarantawa a yanzu ita kuma ita ce aya ta 65 a suratul zumar tauhidul asma'i was sifat sai kuma tauhidin sunaye da sifofin Allah me ake nufi da shi sai malam ya ce هو توحيد هو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم شين إيماني دا تأبن بيزوج كن القرآن من جرما والأحاديث الصحيحة دا حديثي إن جنتتو من صفات الله لدى صفوتين الله التي وصف بها نفسه صفوتين دا الله يصفا لكنش لسو مثال أتكن القرآن Allah ya siffanta kanshi da samantakewa Allah ya siffanta yana sama ya ce a amintun man fi sama'i an ya siffa bi kuma yanzu nan kun amince kun yadda wanda ke sama ya kiste kasa da ku waye a sama Allah to Allah ya nuna yana sama to shi kenan to tsaya karka ce to in aka ce Allah na sama to wake kula da ƙasa ka ɗauki Allah kamar shugaban ƙasar ku kenan yana Abuja zai kula da zariya sai an kular mai da ita to Allah ba haka ba ka san wannan abin da ke damunsu suna ɗaukar tunanin da ke cikin zukatansu na halittun Allah sai su kwatanta Allah da shi in an ce yadun lahi fauka aidini sai su ce yanzu nan kana nufin kafirai sun aje hannunsu haka Allah ya kawo nashi ya aza haka ai laisa ka mithlihi shay'un babu abin da yake kamar Allah amma fa duk da haka wa huwa samiu Allah mai ji ne kuma albasiru mai gani ne ashe yana da ji ba irin jin kowa ba yana da gani ba irin ganin kowa ba Allah ya ce fala tadribu lillahi amsa. kar ku sake a hirka ku ce Allah misalin kaza Abu Hanifa a cikin littafin shi al-fiqh al-akbar yace wanda din yace sam'un ka sam'i fa huwa kafir hmm. basrun ka basri fa huwa kafir wanda yace Allah na da ji irin nawa ya zama kafi wanda ya ce ganin Allah irin nashi ne. wanda kuma ya ce ƙarya ne Allah bai da sam'i yace sami'un bila sam basirun bila basar yace fa huwa kafir to yanzu ya ake nufi kenan ka bar Allah yadda ya bar shi. da ka taba ganin shi to da za ka iya kirkirar wata siffa da ta dace da shi ka danganta mai amma baka taba ganin shi to ashe yadda ya siffanta kanshi to tsaya a kar ka ƙara kar ka rage kar ka rushe kar ka canza kana ɗaya daga cikin hudu nan shi kenan ka lalata al'amari don haka tsaya yadda ya kai da kai tun ne ya ce shi yake sama to tsaya a nan karka ɗiba wasu ayoyi ka ce ayoyi bakwai sun tabbatar da Allah na sama ayoyi sittin da kaza ina suke karanto su tawili ne kai nassin hadisi cikin sahihu muslim wani mutum mai suna muawiya dan qurra yanzu ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baiwa nake da ita na tura ta kiwon dabbobi ta dawo dabba ɗaya ta bata na yi fushi na kwata kungiyar da ke hannunta na fyaɗe ita da ita tana nan ta faɗi rangaranga ta su ma in je in yanta ta manzon Allah ya ce a zo da ita aka zo da ita ta farfado manzo Allah ya ce saurara kafin ka yanta ta bari jarraba ta ke ina Allah yake sai ta ce Allahu fis sama Allah na sama nassin hadisin a ɗauko sahihun musulun ɗin a duba mana a ɗauko sahihun musulun ɗin a duba mana amma bakar hassada ta sa su a ƙasar nan ba su karantar da mutane da ke fara ba da wannan kuma ya zo fara karatun sahihun bukhari ya sa musulun hassada ta dame su ana nan dr ahmad ya zo ya sa a kan hassada ta dame su suka zo suka sa sahihun musulun ko karatun ba iya ko jan bakin ba iya balle a fassara daidai hassada ku ne aka fara sani da cewa kuna da'awar malanta amma sai aka wai gari ba karantar da kowa ba sai damfara da cuta da la'asariya sakaliyar la'asariya shehi ya fito da gurasa a hannun shi ana cikin karatun ashifafa a kano ni ba kano ne dan kano ne a kuri na aje da ni ba aje wurin ba kuma su rantse da Allah mai rantsuwa da Qur'ani shin ba ai haka ba da la'asariya ya fito da gurasa cikin watan azumi yana ci duk sai hankalin jama'a ya tashi to shehi daga ɗaki bai fito yaya aka kuma shehi baya azumi to shi ne karatun da ya ga anya al'amari biyu zai tarwatsi sai marmaza ya tsaya ya ce kafa ku ga shehi ya fito yana cin gurasa shi daga makka yi sai sha ruwa kun san amma sai aka ce hmm, kajka kaji arne ya fito daga daki baya azumi ba gandai ya fito daga daki baya azumi yana cin gurasa amma wai ana neman ayo a jama'a irin waɗannan barnar da ake fa ita ce aka tashi aka bayyana aka ce wai an kafirta mutane musulmi Allah ya kiyaye to dai duk abin da Allah ya siffanta kanshi da shi to ka siffanta shi da su wa wasafahu biha rasuluhu ala alhaqiqa haka nan duk abin da ya tabbata a cikin ingantattun hadisai manzon Allah ya siffanta kanshi da su to ka siffanta ya siffanta Allah da su to ka siffanta shi da su yanzu wannan baiwa tana cewa Allah na sama manzo Allah ya ce waye ne sai ta ce kai ne manzo Allah sai ya ce a aqiqaha fa inna mu'mina da yanta ta mu'mina ce saboda mai ta san Allah tunda ta san Allah na sama amma akan wannan matsalar ba aka je majalisar sarkin Kano aka kai Ja'far ƙara aka ce ya je mai duguri ya ce Allah na sama Ja'far ta ce Allah na sama ka zama su yi Hausa ba bari bari ku ya ku ibra talaba bari bari yau an yi ta kan kuma eh eh Ja'far ta ce Allah na sama oh Ja'far ta zama kafira oh Ja'far haka aka yi ta tere ne da aka kwashi magana aka yi sarkin Kano to ai ma shi ma jafar din bako ne daga daura yanzu amsa aka ce ku bayar arna ba cewa aka daga daura ba ba daga daura ba ko daga mali yanzu ko daga ina yanzu ina dalilin da ke nuna Allah ba a sama yake ba aka gayyato jafar ya haka muke cewa yanzu a zo a gayyace mu ba inda ba za mu je ba amma ba a gayyace mu sai a ji a ce an kira su sun ki zuwa mu din muna jin tsoro ne wa muke dubi idan mu tar masa tsau dan bariki ne ba mu shakka kowa wallahi sai wanda yake da zuci ba ga da tauri ne ba mu ji shakka ka wai a ce wai an ji tsoron a ce a zauna dawa dawa to mun ji tsoron zama da kai za mu ji tsoron kuma kai mu gaban Allah ko ka ji tsoron nan za a fasa kai ka haka aka je aka tafi suka je suka gayya motoci motoci kafin su da barazana motoci suka tafi kowa wannan ya sa babban riga ya kawo malummal ya kawo alkyabba ya kawo juma kasa ya kawo makawuya duk sun makarka da jikinsu ma daga maza su sa jafar daga shi sai mala abdullahi suka je su biyu aka je to ka yaro ana tsarar ka ka ce allah na sama ka ji wulaƙanci wai yaro to yaro ne yaro na bakin in mutum ya ce maka yaro ka ce to zaka je amare shi ce maka tatsuniya ka gaya mai haka ba yara na zuwa ne maka tatsuniya ba duk wanda ya ce maka yaro ka ce zaka je amare shi ce maka tatsuniya kawai za ka ce to kai yaro ka ce Allah na sama me dalilin ka yace ya bada Jabar, tun yanzu zai je Madina ya haddace Qur'ani tuni ya tashi ya fara ruwan ayoyi inda yake shiga ba ne yake fita bai rinka ruwan ayoyi aka ce yaro tsaya ya sai ce dan gaida da ba ni zan yi magana ba ni da ba ni malami na shara faje ne gashi na mala Abdul Hamad aka ce to zauna ya isa to ko kuma ku tashi ku yi jawabi kawo fir'aun ala da wani yanzu ya tashi kenan zai ce eh to mu ba mu shirya ba ah. yasa ta zo mana ba shiri shikenan aka ce to an ci ku da yayi yawa to me ya zafi wato abin da ya faru jama'a mara bakar kuma ya gama kore su kut to suna ta munna ya mutu suna ta munna suna ta munna kafa wa'azi suke can aka ja kafa wa'azi shekarar da mara bakar kuma ya mutu ko ma ko bibe ba a kwana cika shi aka ja kafa masallacin wasu arna na ashafa aka je ana wa'azi ai malam baka kuni billahi allazi la ilaha illa huwa yana wuta har wani kamar tsohon mota gaba yake yana baya har yake yana yana kazalla idan wa'azin shi kaka wani ya zo ce wa dauki mataki na ce waɗannan waɗanda ke sauraron su ma sun san bata turi yaushe za a ɗau mataki akan waɗannan su ne suna da magana da mu su je su kai gaba mu ba mu da magana da kowa aka zo aka gama duk waɗannan abubuwan ca ake magana nan ta wuce amma ba su gaji ba sai ya zan suna murna sai suka ji bin a bariya ga wani albani shi ma irin aƙidar gumi kaga cewa yau wani shafa cewa ba kuma bane da ni, cila ni ma ya zo to sai hankalin ya tashi waye da ba kaga ce a shi ba wani ne nan daura ne nan ya aka haife shi ba shikenan sai hankalin sai bala'i ya zaki dawa ba wai su da suna ga gumi ya mutu musulunci ya mutu wallahi malam ya baza kwai fiye da kwan gizo gizo kuma duk kwan ya kyankyashe ba wanda aka yi bara duk an kyankyashe kuma ba kyankyasa inji ba ne kyankyasar kazar da ta haifa ce yawwa Allah ya shirya da to a takaice ne kala Allah da ala, Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da yake kamar Allah kuma Allah mai ji ne Allah mai basira ne mai gani ne suratul shura aya ta 11 jama'ar musulmi rana ba ya tsallake ba jama'a musulmi lokaci ya yi don haka za mu saurara a nan cif sai kuma gobe za a zo a ci gaba insha Allah wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahir